A wani taron gaggawa da ta yi a kasuwar Sasa Ibadan, ƙungiyar 'yan gwari ta Najeriya rashin jihar Oyo ta ce nan ba da daɗewa ba, za ta taimaka wa waɗanda rikicin Ile-Ife ya shafa, in ji shugaban ƙungiyar na jihar Oyo. Suna na Alhaji Usman Yako. A halin da ake ciki ni ne shugaban kasuwa na Sasa Market, tumatir tattasai albasa. Kamar ina abin ya riga ya faru, wannan damuwa ta zo ta same su ba abin da cancanta mai musu sai su ainihin musamman al'umma 'yan uwanmu hausawa da suka samu asara ta rayuka da dukiya da ke can in insha Allah muna kokari muna nan muna hire-hire na kamar inna wasu jigajigai shugabanninmu da suka yi hoɓɓasa na tallafa musu mu ma muna kokarin namu yunkurin mu ga tallafa musu kamar da mi da mi za ku tallafa musu to abubuwan ba za mu iya cewa abu kaza a halin da ake ciki ba tunda mun san bukatun da suke da su yanzu suna da yawa na farko wanda ya rasa rayuwa ba a iya mayamma da rayuwar wanda ya rasa dukiya ba a iya mayamma da dukiyar gaba daya ga kuma suturu da hauransu da abinci to duk abin da muka ga ya dace za mu taimaka masu da shi wannan taimako na kuɗi ne koko na kayan abinci ko sutura duk kowane daga ciki kamar inda muka kudiri niyya din nan ko na suturan ne ko na abincin muka samu insha Allah nan ba daɗewa ba za mu je mu kai musu kamar zuwa wani lokaci ne za ku kai ma mutanen Ile-Ife wannan taimako to alhamdulillah shi taimako ba za a iya ce a ɗauki rana a ce gobe ko jibi ba kamar inda muka san abubuwan da suke ciki dinnan nan insha Allah za mu iya kokari mu ga cikin kankanin lokaci mun je mun kai musu wannan taimako kuma muna kira ga sauran 'yan uwa musamman masu hali da masu mukami a najeriya domin ba ma za mu ce iya 'yan arewa kaɗai ba dukkanin masu hannu da shuni muna kira su kawo ɗauki su tallafa 'yan bayan allah kuma da fatan wa'annan allah ya sa suka rasa rayukansu allah ya gafarta musu allah kuma ka ya ƙara nuna mana irin wannan abin da ya faru a ƙasa gaba ɗaya haka ma mataimakin shugaban ƙungiyar na 'yan gwari na jihar oyo ya buƙaci jama'a jama'ar ile ife da su zauna lafiya ni ne alhaji akabi olaiwola mataimakin chairman na yan gwari na oyo state gaba daya ina kama magana da mutane ile ife yanzu su sa hakuri da berebinmu da mu. muna tare a wurin aikinmu ne rigima ba sai ke mu ko ina ba muna rokon mutane ile su yi kuri. da berebenmu da bawushen da bafulatanen da beriberinmu mu sauna lafiya mu ci abinci a cikin cikuniya guda tare da kuma mu sauna lafiya mu kore kabilanci mu biri. rigimar shiga tsakanin mu. don haka muna rokonku da sunan Allah da annabi ku kama juna hannu biyu biyu ku rungume juna hannu biyu biyu kara ku beri faraka ya shiga mu. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya